والسلام على رسول الله نتكلم بإذن الله تعالى عن صفة التيمم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أكراتم من الدروس المهمة لعامة الأمة ينزامي سفر تيمما أيكتشي نعم آه، ينوي بقلبه يقول بسم الله يبو إباكية بسم الله يضرب ضربة واحدة على الأرض زي ƙasa كساسة ودايا ثم يضرب إحدى كفيه في الأخرى أو ينفخ فيهما sai ya bugi hannun cikin tafin hannunsa da ɗayan ko kuma a ya fura sa'an nan sai ya shafi fiskansa da kuma bayan hannunsa na dama da bayan tafin hannunsa na hagu to wannan fa da taimama sai ya tafi je sallah za mu sake maimaitawa ya yi niyya a zuciyarsa ya faɗi bismillah ya yi bugu guda ɗaya ya bugi ɗaya hannun da hannu ko ya fure wannan ƙurar sai ya shafi fuskansa ya shafi bayan tafin damansa bayan tafin hagudinsa idan har ba zai iya taɓa ruwa ba saboda matsanancin jinya ko kuma a tsananin sanyi to a nan shi kenan sai ya taimama Allah ta'ala shi ne mafi sani